mettons ce tableau de 21 médailles du Niger que Tare da waɗannan kalamai ne na bankwana izuwa ga Dr. Fred, shugaban ƙungiyar wasannin nakasassu na ƙasar Nijar Haruna Usman ya buɗe wannan taro, taron da ya samu halartar magabata daban-daban. Daga cikinsu akwai ministan matasa da wasannin motsa jiki da kuma jakadiyar ƙasar Amurka a Nijar da dai sauran jama'a. A bayyane yake inda a yau idan ƙasar Nijar ta halarci gasar wasannin nakasassu a Rio ta hanyar ƙoƙarin da Dr. Fred ya kawo ne, in ji shugaban shugaban kungiyar nakasassu na ƙasar Nijar. Dr. Fred, vous avez Dr. Fred, ku ne kuka yi ƙoƙarin shigar da 'yan wasanmu Balkisa Ahmadu a cikin gasar wasannin motsa jiki na nakasassu, wacce ta halarci gasar a Rio, inda kafin tafiya ma a can tana tafiya bisa guwawunta ne. Amma da taimakon Dr. Fred, Balkisa ta samu tana tafiya da kafafunta, inda a wasannin da za a yi a shekara 2020 ba mu fi da tsammani ba Balkisa za ta iya gudu da kafafunta a wajen waɗannan sanina na nakasassu Wannan mutumin ɗan ƙasar Amurka a cike da farin ciki ya bayyana cewa an fi son shi a Nijar fiye da ƙasarsa ta haihuwa, kuma ya ce shi mai ƙaunar wannan wasannin ne, don haka ya bullo da wannan shiri na taimakawa na kasassu. Euh, na yi 'yan kwanaki a nan, amma tamkar a nan ne aka haife ni. An karɓe ni da hannu biyu-biyu. Ina yi muku bankwana na gama alkhairi. Haruna, idan kuka duba ina tunanin wannan matashiya akwai alamun ci gaba gaba tare da ita kuma tana wasa kwarai da gaske kuma ina kyautata zato a wasannin da za a yi a shekarar 2020 Bilkisa za ta yi gasar na gasar tsero na gudun fanfalaki da kafafunta kuma ba shakka za ta ci nasara. A cewar magabatan da ke kula da wasannin motsa jiki na masu yankakun kafafu zuwan Dr. Fred a Niger wani babban kuzari ne musamman ma tamkar wata hanya ce ta ƙarfafa masu ƙwarin gwiwa su haɓaka. Don haka mima zai hana ƙasar Nijar ta samu lambobin zinare a wajen wasannin da za a yi a Tokyo a nan gaba.